عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامي درسين الأريد همسين دشدة أتكين كراتمنا الموطة إمام مالك هنا أتكين كتاب الحج زام تاشي باب العمل في الإهلال يو شاء قوة الرجب هجرة النبي شابيو كي قوة الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ta 1439 wadda ta daidai da ranar 30 ga watan uku shekara ta 2018 ta miladiya na bismillah ma'ana salisu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Babu العمل في الإهلال na'am yace babul amali fil ihlal haka imam malik yace babin yin ai wato abin da yazo na aiki akan al ihlal shine a daukaka sauti da ihrami da yin niyyar shiga cikin aikin hajji ko umra al-ihlal shine raf'u saut kamar yadda muka bayani mutum ya dauka kamriyar sai ya ce labbaik allahumma labbaik hajjan wato ya bayyana niyyar nusukin da zai yi to menene al'amal mun san imam malik yana kula da wannan lafazi al'amal yana nufin abinda aka abinda ya tabbata cewa ita ce as-sunna al-ma'mulu biha sunnar da ake aiki da ita shine yake nufi da amal daga nan ne ake ta magana su amal ahalin madina ma'ana abin da ya zo ya samu aka ce wannan shine sunna haka ake yin wannan al'amarin abin da malamai suka tabbatar suka sa al'umma a kai na fa'idan wannan wato don ya zama cewar ba wai kawai ana dogara da riwaya ɗaya ba ne ana dogara da riwaya da kuma abubuwan da suka zo na fatoyi na malamai wanda zai nuna kan cewar domin ita riwaya za ta iya zamantowa a bata inganta ba ko kuma ko ta inganta zai iya zamantowa an shafe zai iya zamantowa tana da wata fuska ta fahimta ko ta fassara wadda take ba ita ce ɗaya fuskar ba ko kuma ya zamanto an shafe hukuncinta to idan kuwa ya zamanto al'amal ne to duk waɗannan fuskoki babu su ba zai zamanto an gina aiki wanda yake zai zamanto tabbatacce a cikin al'umma ana eh, wato malamai sun samu al'umma a kai kuma sun dora al'umma a kan wannan ba zai ya zamanto haka ba ne alhali kuma ba shi da asali ko kuma ya zamanto abin da yake fahimtarsa ba haka take ba ko kuma an shafe hukuncinsa shi ne muhimmancin al'amal da imam malik yake fada na'am na'am ubaidullah yace wa ya haya, kuma yahya ibnu yahya al laifi, ya zanta mun hadisi daga malik daga nafi' daga abdullah ibn umar anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa talbiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce labbaik Allahumma labbaik amsawarka ya Allah bayan sannan kuma ka bayan amsawa na'am labbaika amsawarka ya Allah babu abokin tarayya a gare ka da kuma amsawarka innal hamda lallai ita shi yabo da kuma ni'ima naka ne haka nan ma tare da mulki babu abokin tarayya a gare ka nafi'u yace كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يا كسانشي يزيد فيها yana karawa a cikin akan wannan talbiyar labbaika wa sa'daik yana cewa labbaika wa ni atawa labbaika labbaik labbaika labbaik labbaika wa sa'daik ataku nuskar ya take yawa haka take labbaika labbaik labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadayk na'am yana cewa labbaika labbaik amsawarka ya Allah da sake amsawarka bayan amsawa labbaika wa sa'adaik amsawarka ya Allah da kuma neman azir wato da kuma neman ka sanya ni ne arziki bayan arziki alkhairi a hannayenka suke kuma alkhairi a hannayenka suke labbaik kuma ina sake amsa maka warragba'u ilaik wato dukkan kauna da kwaɗayi na alhairi ya zuwa gare ka ake yi haka nan ma aiki ya zuwa gare ka ake yi wannan ibn umar yake wannan ziyadar to kun ga ya bambance tsakanin talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda shi yake yi to akan haka malamai suka saba shin ya halatta mutum ya ƙara wani abu a talbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba sun yi ijima'i kan cewar a yin talbiyar manzan a yi talbiyar annab sallallahu alaihi wasallam sai dai ƙari a kanta mustahabbi ne ko makaruhi akan haka ne suka yi saɓani tare da yadda su ya halatta a yi sai dai yin shi ne ya fi ko kwabarin shi ne ya fi shine sabanin da suka yi a waɗanda suka ce mustahabbi ne a ƙara a kai shine sun dogara ga wannan ɗaya daga cikin madogararsu shine wannan riwayar ta abdullahi ibn umar cewa ibn umar tare da tsantseninsa wajen bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai sa shi wannan ƙarin shine idan ya san cewar yana da kyau ai haka kuma ya san bashi da babu laifi akan ai haka shi sa yi inda ya san ba a yi da ba zai yi ba daga cikin kuma hujjar da suke akwai a hadithin jabir annab sallallahu jabir ibn abdullah ya ce talbiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce labbaik Allahumma labbaik sannan ya ambace shi kamar yadda yake a wannan hadisin yace annab sallallahu alaihi wasallam wa kana yasma'uhum yulabbuna bi hadha alladhi yulabbuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin su suna yin wannan talbiyar da suke yi a abu dawud yulabbuna zal ma'arij suna cewa zal ma'arij hmm. fala yunkiru alaihim baya musu inkari saboda haka asali wannan shine asalin halacci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkari ba to tunda suka yi kari kuma wannan kamar karin aiki ne karin aiki ne iktisarin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan don ya bayyana mana wanda yake shine asali waɗansu kuma malamai suka ce makaruhi ne a yi ziyada makaruhi ne a yi ziyada sau da akwai hadisun wannan ma'adi karib miqdad ibn ma'adi karib cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu talbiya labbaik allahumma labbaik zuwa wannan ya koya musu talbiya haka dalika sa'ad ibn abi waqqas ya ji wani mutum yana cewa labbaika zal ma'arij sai yace eh inna allaha la zul ma'arij hakika haka ne allah zul ma'arij ne ma'abucin wato matatta wato wajen tattakawa zuwa sama allah shine yake da waɗannan amma ba haka muke talbiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya musa inkari to akan haka waɗansu suka ce ba a ƙarawa kuma an ruwaito wannan daga malik an ruwaito wannan daga malik cewa a yi iktisari akan talbiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma riwaya biyu ce daga malik ɗaya eh, riwayar kuma a yi ƙari gashi kuma ita ce wanda ya kawo a cikin almuwabba. daga cikin abin da aka ruwaito na wannan ƙarin banda abin da shi imam a shi daga cikin dalilai da suka nuna babu laifi a ƙarin shi ne hadithin abi huraira a cikin sahih ibn hibban kwarai da gaske cewa daga cikin talbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka zal ma'arij labbaika ilahal haq zal ilahal haq wato amsawarka ma'abucin ya Allah ma'abucin al ma'arij matattakala ta hawa sama labbaika ilahal haq amsawa ya zuwa amsawar amsawarka ubangijin gaskiya to kaga wannan ya nuna cewar su an ruwaito ziyada akan wannan talbiyar daga annab sallallahu alaihi wasallam ba ta wannan hanyar to sai dai kamar yanda akwai magana da wannan yayi ina ganin tana da kyau a wane ne ne kuwa ne wannan maganar wato cewar dukkan wata addu'a dukkan wani zikiri da wato aka ba da damar ziyada a kansa to al'aula mutum ya zo da zikirin da yake shine ma'athur sannan bayan ya gama shi ya kara a kai kamar yadda ibn umar yake ga talbiyar annab sallallahu alaihi sallam sannan sai ya gama sannan shi kuma ya kara tasa ba a cakuda ba saboda albarkar da ke cikin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ibn hajar ne ya ambaci wannan ibn hajar ne <clears throat> a cikin fathul bari a wannan babin inda har ya kawo cewar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen hadisin a hadisin tashahhud cewa idan mutum yayi tahiyya yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabu sallallahu alaihi wasallam yace thumma liyaqtar min ad-du'a'i a'jabahu sannan ya zaɓi addu'ar da tafi kayatar da shi ya yi ma'ana bayan wanda annabu sallallahu alaihi wasallam ya koyar na kama Allahumma inni a'udhu bika min adhab ƙabar wa min fitnati ƙabar wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal to bayan yi wannan kuma to sai kuma ka yi addu'o'in da zaka duk inda haka suna take cewa duk inda saboda shi babin zikir babu tahjir a kansa ba a takaita cewa ba za ka yi zikiri ba sai kawai da zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi in ba inda yake an ayyana ba an ce bai halatta a yi ƙari a kai ba kamar tasbihi bayan sallah 33 33 za ka ce to kai maimakon kai subhanallah subhanallah bari ka rinka subhanallah wa bihamdi 33 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh wa maimakon la ilaha maimakon wallahu akbar kace Allahu akbar kabira ka ƙara ka ka canza an kai haka amma inda aka aka itlaq aka ce ai ambaton Allah jalla wa ala kamar wajen yin wannan talbiyar talbiyar ambaton Allah ce to da abin da yake akwai ta'azim ga Allah idan mutum yayi shi bayan yayi na annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan a bisa waɗanda suka ce ya halatta ai ziyada din bisa dalilan da muka kawo to suke ganin babu laifi mutum ya wannan sai dai kada ya hada su biyu saboda ta'adduban ladabi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da lafazin da yazo a cikin sunna wannan yana daga cikin kamar azkarus sabah wal masa idan mutum yana da wani zikiri wanda zai kara to yayi na sunna ka gama na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan zakai kari kai kari akai amma ba ka kyale na suna kai naka kai kai ba ko kuma ka ɗan ɗauko nan ka haɗo nan ka haɗa. ka gama na annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan in za ka yi ƙari kai ƙari in ka tsaya ku akan na annabi sallallahu alaihi wasallam to laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan ya isa amma saboda babi ne wanda yake an bude shi ba ba iyakance shi ba hmm, kamar sallar nafila ne inda zaka ga waɗansu daga cikin magabata suna yin sallolin nafila masu yawa a rana annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kwadaitar da mu akan sunanun rawatib 12 a dare da rana sai kuma sallar dare da yake raka'a 11 tare da shafa'i da wuce a su za ka ga sun yi sama da haka to saboda wannan babi ne wanda yake ba a ce ga sil ba a sa masa silin ba hmm. na'am <coughs> na'am ci gaba qala wa haddathani ammar ya ce wa haddasa ni an malik kuma ya zanta min hadisi daga malik daga hisham bin urwa daga babansa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a masallacin dil hulaifa raka'a guda biyu to idan taguwarsa ta miƙe da shi a halla sai ya ɗaukaka sautinsa ya niyya da yin ihrami afuwan abinda yake daga cikin abinda yake da alaƙa da hadisin da ya gabata shine ma'anar ita talbiya dinnan ita talbiya din kamar yadda muka ce labbaika ma'ana ai ijabatan laka ba'da ijaba kowanne daga ciki tunda yazo da sigar tasniya ne labbaika ma'anarsa ijabatan laka ba'da ijaba amsawarka bayan amsawarka labbaika ta biyu ita ma ijabatan ba'da ijaba a mecece ijabar da ake yi shine ibnu abdul bar yace ita ce amsa kiran Allah na farillar haji waɗansu kuma malamai kuma sun ruwaito athar daga sahabbai da tabi'ai daga ibn abbas da mujahid cewar amsa kiran da annabi ibrahim ya yi ne bayan ya gama gina ka'aba allah ta'ala ya ce masa ka kira mutane su zo su yi hajji ga wannan ɗakin sai ce ya allah ya ce in na kira su ina sauti na zai kai sai ce kai dai kira naka ne wa alainal bala isarwa kuma namu ne to saboda haka sai ya ce ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaikumul hajj Allah ya wajabta muku yin hajji ila hadal bait zuwa ga wannan daki to duk wanda ya amsa wannan kiran da annabi Ibrahim yana cikin tsatsan mahaifarsa ko kuma yana cikin mahaifar mahaifiyarsa to shine zai yi hajji shi yasa suke ce shi yasa ai Hausa mukan ce abin kira ne eh, wanda Allah ya kira shi shikenan to ma'ana ba kira ya kamata sai ba amsawa ne dan kiran an riga an yi Eh, an riga an yi kiran wanda duk ya amsa to shine sai aka ga Allah ya sa shi yayi haji kaga mutum ba shi da shi babu dalilin sa sai ka ji kawai an zo an ce masa ya zo ya haji kamar wanda za a ce to kamar wanda tambaya da aka yi wai mutum ne an biya matarsa haji shi ba a biya masa ba to ya halatta ya kyale ta je haji <laughs> hmm. to ita ta amsa to shi ma kila ya amsa din zai zo insha Allah na'am to ma'anarsa kenan ai amsa wannan kiran innal hamda waɗansu sun fassara haka yake mafiya yawa sun ce innal hamda da lafazin inna wadda take nuna wato wannan jumla ce mustaqila cewa lallai yabo yabo da ni'ima naka ne kai kadai da kuma mulki waɗansu kuma sun karanta shi da fataha annal hamda wan ni'mata laka mulk wato amsawarka bayan amsawarka saboda anna din sai zamanto bi ta'lil kenan aili anna alhamda wani ni'mata laka wal mulk saboda yabo da ni'ima din naka ne wato na amsa maka saboda wannan saboda yabo da ni'ima naka ne to amma wanda yafi isa matuka a cikin ma'anar biyu wanne ne fataha ko kisra kisra domin kisra bi ma'ana a lallai ko ma na amsa maka ko ban amsa maka ba innal hamda wan ni'mata lak da yabo da ni'ima naka ne wato ko ma na amsa maka kiran ko ma ban amsa maka ba shine ma'anar wannan amma ko in kace annal hamda wan ni'mata lak wal mulk wato saboda na yabo da na amsa maka saboda yabo da ni'ima naka ne shi yasa ma'ana ta farko abla kamar yadda ibnu daqiq al idi ya ce la sharika lak labbaik la sharika laka labbaik to a cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ibtalin tarbiyar talbiyar jahiliya domin su a jahiliya yanda suke sai ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak su talbiya su kenan kun yana daga cikin yadda suka bata addinin annabi ibrahim tunda wannan hajjin ana yi tun zamanin annabi ibrahim kuma aka gaje shi a cikin abin da yake na addinin annabi ibrahim ta hanyar annabi isma'il alaihi wassalam suka canza suka kawo wannan cewa in suka ce labbai la shari lak amsawarka bayan amsawarka babu abokin tarayya a gare ka to sun san sun sa masa abokin tarayya sai ce illa sharikan huwa lak sai abokin tarayya wanda yake naka ne tamlikuhu wa ma malak ka mallake shi da abin da ya mallaka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ibtalin wannan ya mayar da al'umma akan talbiyar annabi ibrahim shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak iyakar tukina amma na abdullahi ibn umar da yake cewa labbaik labbaik labbaik wa sa'adaik wannan labbaika wa sa'adaik ma'anar sa'adaik shine ai is'adan minka ba'da is'ad samun arziki daga gare ka bayan samun wani arziki ko kuma sa'adatan minka ba'da sa'ada wato arziki yin arziki daga gare ka bayan wani arzikin wato ƙaunar samun as-sa'ada shine tsira da arziki to kuma kun ga in kuka kula wannan lafazar ita kanta ai ma'asura ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan tana cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ce yakan yi yake ce labbaika wa sa'adai akwai addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce na'am du'aul istifta cikin du'aul istifta wanda ya zo a cikin sahih muslim na sallar dare a hadisin ali yakan ce labbaika wa sa'adai wal khairu kulluhu bi yadai wa sharru laysa ilai to wannan kaga shi kansa wannan lafazin da Abdullahi dan Umar ya kara asalin sa ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika waɗansu daga cikin sahabbai suna ƙara sabanin wannan sayyidina Umar shi yakan ce labbaika zal ma'arij labbaika ilahal haqq jabir ibn abdullah yakan ce labbaik allahumma labbaik yakan ce labbaik labbaik haqqan haqqan ta'abbudan wa riqqa wato labbaika haƙan haqqan wato amsawa amsawar kai Allah bayan amsawa da gaske da gaske ta'abbudan ina mai bauta wa riqqan ina mai zama bawa gare ka haka zalika labbaika zal ma'arij kamar yadda Jabir ya faɗa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su suna yin wannan talbiyar suna cewa zal ma'arij baya musu inkari ya shiru to duk idan mutum ya kara zai iya karawa bayan yin waɗannan talbiyar shi sa imamun nawayi ma ya ce bayan mutum ya yi talbiya ɗin tun da ibada ce da zikiri to sai kuma ya yi salatin annabu sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a sau da ka ga ya tara ga yin zikiri ga kuma a halin tafiya allah yana karɓar addu'a lokacin amma yawanci sai ga ana tafiya ɗin gajiyar tafiya ko bacci ko hira sai a manta ba a yin wannan to ita hukuncin talbiya ɗin nan malamai abinda yake mashuri a matabar malik rahmatullahi alaihi cewa wajiba ce idan mutum ya bar ta bai talbiya ko sau ɗaya ba yana da hajji amma sai ya yi yanka ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin hajji a mazabar shafi'i da ahmad ko suka ce sunna ce mustahabbi ne in ya bar ta ga baki ɗaya babu komai a gare shi su kuwa an ruwaito daga su abu hanifa cewa rukuni ce idan mutum bai yi ta ba ba shi da hajji in bai yi ta ba ko da sau daya mafi rinjaye ne matabar malik rahmatullahi alaihi saboda dawamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu dalili a kan cewar wanda bai yi ta ba babu hajji tun da umarni bai zo gare ta ba kamar yadda ya zo ga yin tawafi da yin sa'ayi na'am to sai kuma wannan hadisin na biyu wannan athar ɗin, kun ga haka imam malik ya ruwaito shi mursalan daga urwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya inganta daga riwayar Anas ibn Malik da kuma riwayar Abdullahi ibn Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla a a masallacin Dhul-Hulaifa raka'a biyu idan taguwarsa ta miƙe da shi a halla sai yayi ihlal wannan kana din kana ba tana nufin akan istadaimuma ba tunda sau daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zil hulaifa ya yi islami ko lokacin hajjin bankwana bayan hajjin bankwana ai bai sake yi ba bai sake bayan wannan hajjin bai sake harma daga da hajji daga nan ba hmm. Allahumma sai dai in za a ce umrarsa lokacin da zai yi umrar hudaybiya idan yayi wannan a in za a ɗauki a kan wannan amma dai wannan ishara ne ga abin da ya faru lokacin hajjatul wada wannan sallah raka a biyu a hadisin ibn abbas ya yi ishara ga cewar sallah asuba ce bayan sallah asuba nufi sallallahu alaihi wasallam ya yi harama amma abin da ya fi inganta shi ne riwayar ibn umar da anas ibn malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi harama ya zo zulhulaifa ya kwana sannan bayan sallar a zahar sai ya yi harama saboda ka sallar azhar ita ce raka'a biyun da yi ta farilla to daga nan ne malamai suka dauka cewar yana daga cikin idan mutum yana daga cikin sunnonin yin ihrami yayin da mutum zai shiga wannan ibada yayi ihrami bayan sallah to wacce ce tafi bayan sallar farilla ko bayan sallar nafila waɗansu suka ce bayan sallar farilla saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu kuma suka ce bayan sallar nafila wanda shine abinda mazhaban malikiya suka karkata gare shi cewar an samu falalarin ihrami bayan an samu falalarin islami ihrami bayan sallah sannan an yi wannan sallar domin ihrami domin yin sallah domin ihrami akwai hadisi da ya zo a kanta hadisin ibn umar cewa a ta afon ba na ibn eh na'am hadithan abdullah ibn umar yace atani atin mir atani atin min rabbi fi hadha alwadi wa qala li wa qala salli fi hadha alwadi almubarak wa qul hajjatan fi umra yace wani me zai kewa mai zuwa ya zo min daga ubangiji na yace min kai sallah a wannan wadi mai albarka sannan ka ce hajji a cikin Umrah. to kage yace yace kai sallah sannan ka faɗi wannan wannan sallar tana da alaƙa da ihrami ko ba ta da alaƙa da ihrami tana da alaƙa tun da an ce kai sallah sannan kuma kai ihrami to anan haka jumhur suka ɗauki yin wannan sallah raka'a biyu suka kirata suka kirata raka'atayil ihram waɗansu kuma suka yi inkari bal wajen inkarin su har sun yi mubalaga suka ce bid'a ce amma malamai sun musu raddi su ce bai halatta a ce bid'a ba saboda akwai madogara gare ta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan hadisi da kuma gashi wannan riwayar da Imam Malik ya kawo idan ma aka dauke ta mutlaka kan cewa wannan raka'a guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harama bayan wato raka'a biyu a bayan sallah raka'a biyu ma'ana ita ce wannan in wadan suka ce ita ce wannan sallar da aka gama ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ba zai zama to kan cewar sun A wato sun kauce ma hanya ba don haka yin raka a yin ihrami bayan sallah ta farilla ko ta nafila wannan sunna ce kuma abinda wannan hadisin yake abinda wannan hadisin yake nunawa kenan a kan cewar yayin da mutum zai yi ihrami yayi wannan sallah to idan lokacin lokacin da aka hana nafila ne ba lokacin lokacin da aka hana nafila ne to akwai maslak biyu ga malamai wanda ba su yadda da sallah ga watan asbab ba sallah wadda take da sababi sai su ce ya jira har sai lokacin hana nafila ya fice sannan sai ya yi sallah kama al misali ya zo miƙati bayan sallar la'asar ba a nafila bayan sallar la'asar ko ya zo bayan sallar asuba ya yi sallar asuba a cikin gari ya zo nan dilhulaifa to maimakon ya yi sallar raka a biyu a lokacin da ba a yin sallar zai ya jira sai rana ta fito ko bayan rana ta faɗi in yi sallar magariba to sannan sai ya yi a harama ko kuma bayan ya yi sallar magariba ya fila raka a biyu sannan ya yi harama in kuma da safe ne sai rana ta fito sannan sai ya raka a biyu lokacin da aka halatta fila. wannan shi ne masabar malik wanda ba sa riko da zawatul asbab su kuma masu cewar akwai sallah zawatul asbab suka ce sai mutum yayi a wudu sallar da ake yin anyi alwala wadda ta a hadithin bilal tunda tana daga cikin zawatul asbab ba nafila ce mutlaka ba nafila ce muqayyada shine idan kai alwala kai sallar raka'a wannan sallar sunna ce wadda take malamai sun kirga ta a cikin sunnoni da musulmi yake yi saboda hadithin bilal cewa bai taba shiga ban daki ba ya biya bukatarsa faci yi alwala sannan ya a biyu. shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masu ce to da wannan ne wato da wannan ne ya ji shi a cikin aljanna don ya tambaye shi wani abu ne kake tun da ka musulunta sai ya gaya masa wannan wanda ya nuna cewar yin wannan mutum bayan yi alwala ya yi sallah a biyu to wannan dawwama akan haka sababi ne hanya ce da za ta shigar da shi aljanna kuma yadda ya zo a hadithin bilal kuma daga cikin abin da yake karfafa wannan wani akwai hadithi kuma da yake karfafa wannan ko wanne ne abin da yake karfafa a ta alwudu eh hadisin Uthman ahsantum ahsantum hadisin Uthman tunda yace man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bi shay ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yi irin wannan alwalar ji annabi sallallahu alaihi wasallam tawa sannan yayi sallah a biyu da bai yi zancen zuci a cikin sa ba Allah zai yafe masa abin da ya gabata na zunubinsa to wannan ita ce rak'ata alwudu kenan to sai suka ce idan mutum ya zo miƙati lokacin ba a yin nafila to ya yi alwala in ya yi alwala ya rakatai lwudu. ya rakatai lwudu sai ya yi ihrami bayanta sai zaman to ya samu wannan fallalar ya yi koyi da ya yi ihrami ba da sala idan kuma in wannan amma alal istihbab in bai samu ya yi bala haraja alaihi ba sharaɗi ba ne cewa mutum ba zai ihrami ba sai ya yi sallah in daga in kuma in yayi in yayi ya fulada amma in bai yi ba babu laifi a kansa na'am to sannan matsala ta biyu da take da alaka da wannan hadisin shine fa idastawad rahilatuhu ahalla idan dabba idan sa ta miƙe da shi ta daidaita wato ta miƙe ta tashi yayin niyyar tafiya ahalla to sai ya ihlal ya ce labbaik allahumma labbaik hajjan wa umrah lokacin yake niyya don haka ba sai ya jira ya soma tafiya ba ba kuma in yi salla in yayi sallah shi sunna shine yayin da mutum ya yi azama a kan zai tafi bal a hadithin a hadisin a ɗaya hadithin ma na ibn umar a cikin bukhari cewa yayin da tagowarsa ta miƙe istaqbal ƙiblata fa ahalla sai fuskanci ƙibla sai ta hali tunda in ya fuskanci kibla dama hanyar da zai tafi kenan to kuma dama shi aikin hajji niyyarsa tana kasancewar da aiki wanda yake nuna mutum ya shiga cikin a wannan ibada idan ya fuskanci in kamar ya fuskanci makka ya kama labbaik Allahumma labbaik ko bai yi niyya a cikin zuciyarsa ba ya faɗa ko bai ce labbaik Allahumma hajjan da kawai ya kama labbaik Allahumma labbaik to an san cewa yayin da ya fuskanci makka abin da ya nufi kenan ba tafiya kasuwanci ya tafi ba ya sanya kaya daga nan kuma ya ce labbaik Allahumma labbaik to amma al'akmal a lokacin idan mutum in ya hau dabbasa sai ya wannan harama da hajji ko da umra amma waɗanda suke cewa mutum ya yi harama a inda ya yi sallah to wani ibn abbas ya tabbatar da shi cewa bayan yi mutum ya yi nafila a cikin masallacin ya yi harama shi yasa yake cewa da a. a wato sahabbai sabaninsu akan yaushe ake yin harama abin ya ba shi mamaki shine ibnu abbas yace bari zan yi maka bayanin wannan sabanin nasu yace annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sallah a biyu da ya gama sallah a halla sai yi talbiya sai waɗansu mutane suka ci. sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana harama ne bayan sallah da ya hau kan dabbarsa sai ya yi talbiya waɗansu suka ci sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne yake yin talbiya domin su ba su ji cikin masallaci ba waɗansu kuma ba su ji na lokacin da ya hau kan dabbarsa ba sai da ya kama tafiya ya kai albaida albaida shine wannan tudun bayan ka fito in ka fito daga zulhulaifa a kowace shimfiɗaɗɗar tudu in ka hau za fili ketar duk da yake yanzu akwai hanya amma za ka gan shi wannan filin ya haɗe da jabal ayir wannan dusa ita ce albaida wannan amma ta fi bayyana idan mutum ya bi ta tsohuwar hanya ta tsohuwar hanyar madina hanyar badar don ce albaida ɗin wajen wajen zatul jaish sai da ya zo nan sannan sai ya yi to da ana kan tafiya lokacin nan in yayi yana kan tafiya yana kan raƙumi za a fi jinsa to waɗansu sun ji wannan ba su ji wancan na farko wanda ya azurfa laifa ba sai suka ce a albaida'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi talbiya saboda ka wannan shine abin da ɗin saɓanin amma lokacin da mutum zai yi ce lokacin da ya hau kan dabbarsa saboda ka ko yanzu ne ma lokacin da mutum ya shiga cikin lokacin da ya shiga mota za a kama hanya to lokacin zai yi niyya ya kama talbiya idan kuma don saboda don dan yaɗi don kada ya manta don wani lokaci sai mutum ya shigo motar ya manta an shagaltu da sa kaya a mota da sauransu sai a kama tafiya sai ka farga an ah, yi fa ban yi ka ba to daga baya sai mutum ya amma suna ta kubce masa shine yin fara yin talbiya a wannan wuri mai albarka in mutum na gudun yin wannan to sai daga ya idar da sallah sai ya labbai ka Allahumma labbai ka labbai ka lashari ka laka labbai na'am wala wa haddathani am malik ubaidullah kuma yace haya ya zanta min am malik an musa ibn uqba daga musa ibn uqba an salim ibn abdullah daga salim ibn abdullah ibn umar annahu sami'a abahu ya yaqulu cewa shi ya ji mahaifinsa yana cewa Bai da'u baida'ukum hadi to wannan filin naku wannan bai da'u din da kuke ita bai da'u wannan da kuke fada التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها wanda kuke ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam ƙarya saboda ita ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi sallam. illa min indil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi talbiya ba illa min indil masjid sai da indil masjid sai daga sai a sai a wajen masallaci yani masjid dhul hulayfa yani masjid dhul hulayfa Ina nufin masallacin dhul hulayfa wato wada yana inkari ga wanda suke cewa sai da yazo albaida'u hmm. yayi talbiya yayi ihlali shi yasa yake cewa baida'ukum hadhihi allati takribuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sheikh muhammad al-muktar in yana koyaushe in yana batun baida in yazo ko a cikin wani karatu ne sai ya kawo wannan yace baida ukum hadihi allati takdibuna wanda ibnu umar yake faɗa saboda waje ne a nan madina sanan ne batanta yazo a cikin hadisi da yawa al-baida anan ne aisha radiyallahu anha abin abin wuyanta ya bata aka je neman sa a wajen aka saukar da ayat mama ba waje ne mai albarka to shi ne ibn umar yake musu inkari cewa da kuke ma sallallahu alaihi wasallam karya saboda ita to ba daga nan mecece karyar da suke wai suna cewa wato daga nan ne yayi ihlali daga nan ne ya fara yin labbaik allahumma labbaik yace bai yi talbiya ba illa min indal masjid face daga masallaci wannan ya nuna kan cewar an mayar da wajen masallaci tunda da ai bishiya ce a wajen bishiya ce ita ita dhulhulaifa don ma'anar alhulaifa ɗin nau'i ne na bishiya wadda ake ce musu alhalifat asali shi ne ake mata tasdiri ake ce mata ake ce mata alhulaifa ita bishiyar to kuma wajen saboda akwai wannan bishiyoyin ake ce wajen zulhulaifa to akwai bishiyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen ya wato daga wajen ya ya haukan taguwarsa to ita ce aka mayar wajen ya to masallaci shine yanzu kuma muke da shi ma har yanzu tun amma tun zamanin sahabbai tun zamanin sai abdullahi ibn umar aka mayar da wajen masallaci amma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masallaci bane sai daga baya kun san wato umar ibn abdul aziz daga cikin abin da duk inda aka ci lokacin yana gwamnan madina duk inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wajen to ya gina masallaci ya mayar da wajen masallaci cikin da aka yi sallallahu alaihi wasallam ne sallah har inda muka inda na zauna farkon zuwa na Madina Jabalur Raya akwai masallaci a wajen da ake ce masa Masjidul Zubab saboda anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah shi ma shi ma an gina shi sai dai hayanzu ba su mayar da shi gini babba ba kyakkyawa amma dai tsohon ginin na turkawa wanda suka yana nan asalinsa daga ginin da abdullahi da umar ibn abdulaziz Aziz yi saboda shi kuma wannan akan wani dutse ne anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafa tutarsa idan zai fita jihadi in aka kafa tuta kowa sai ya je ya zama to kamar wato camp ne camp din rundunar mayaka inda ake shirin fita shi yasa lokacin da marwan ya je ya tsira wani mutum a nan wajen aisha ta yi masa inkari ta ce wajen da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salla a wajen kuma ya mayar da shi wajen da yake kafa tutarsa ta yaƙi nan ne za ka mayar da shi wajen tsire mutane sai masa in inkari to anan akwai ana ce masallacin masjidun raya ana ce masa kuma masjid tuba na'am wannan ƙaryar da ake nufi da ibn umar yake faɗa ya tsananta wajen cewa ƙarya saboda kuskure ne amma yake cewa karya domin ya nuna wato ya ɗauke mutane daga wannan makalar tasu eh, eh, kamar yadda kamar yadda shi azurkani yake cewa a sharhinsa na a kana arada ibn umar at-tanfir min hadhihi al-maqala ibn umar yana so ya tsoratar wato ya nisantar da mutane ya kore su ya sanya su su guje ma wannan maganar wa tashni'iha ala qa'iliha da baƙantata akan wanda yake faɗanta li yahdara li dan wato yayi wato dan yayi taka tsantsan yayi kasheji ma sidqil lafzi alladhi dhakarahu tare da gaskiyar lafazin da ya faɗa cewa eh kuskure ne ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba ne daga wajen amma ya yi ya faɗi haka ne yana daga cikin uslubi na inkarin munkar na a cikin wannan ya nuna kuma cewar wato a mutum yi ihrami wannan hadisin ya nuna cewar yin ihrami daga miƙati shi ya fi bisa mutum yin ihrami daga gida domin annab sallallahu alaihi wasallam tare da girman masallacinsa da ladan da ke cikin masallacin ya bar masallacin bai yi ihrami daga masallacinsa na madina ba sai a hulaifa ya zo tare da cewa masallacinsa sallah a ciki ta fi sallah dubu a wani wajen amma bai yi sallar a nan ya yi ihrami bai sai ya zo nan shi yasa wani mutum da ya ce mai imam malik to shi maimakon haka ma ya ihrami daga masallacin mana sai ce a'a kada kai ina ji maka tsoron fitina Ya ce wace fitina yan mulku kawai da na ƙara ce a wace fitina ce ka tafi girma ga kan cewar kai ka rizki wata falala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaza bai same ta ba tunda shi ya bar wannan ya zo yayi anan wato kai ka kai ka gano ta A ka gano abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gane ba Ya ce ina ji maka tsoron fitina na'am wala wahaddathani ammal na'am yace kuma ubaydullah ya zanta min hadisi ammalik daga malik an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi yana riwaya daga abu huraira tabi'i ne an ubayd daga ubayd ibn jurayd al-makki mawlahum tabi'i ne shi wannan an samu riwayar tabi'i daga tabi'i riwayatul aqran ke riwayatul aqran sa'o'i wanda suke tsara daya su riwaya daga junansu ba dalibi ya riwaya ba wanda yake ɗabakar malami ya riwaya daga malaman malamansa ba a'a abokan karatu ɗaya ya to malamin ɗaya na'am annahu qala li abdullah ibn umar cewa shi ya ce ma abdullah shi ubayd ibn jurayj ba shi da alaka da abdul malik ibn jurayj ba su da alaka duk da yake dukkanin su ɗan makka ne amma ba su da alaka ko kaɗan don shi abdulmalik ibn shi abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraij shi wannan al'umawi maulahu maulan bani umayya ne maula ne na banu umayya dukkaninsu 'yan makka ne kuma shi ba tabi'i ba ne shi tabakar tabi'ut tabi'in ne ah, duk da yake da ya riga malik mutuwa ya mutu a shekara 150 bayan hijira maliku a 179 amma wannan ubaid ibn juraij ba amminsa ba ne tunda shi abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraij shi kuma wannan ubaid ibn juraij to kaga wani zai dauka cewa ubaid din dan uwan abdulaziz ne dan uwan baban abdulmalik ne sai dauka cewa abdulmalik ibn juraij wato dan babban wato dan sani dan dan uwansa ne to ba haka bane ba su da alaka shi wannan ubaid ibn jurayj at-taimi daga banu wala'insa ga banu taimi. banu taim sune uh, sune rahatun wa cikin sahabbai wane ne at-taimi at-taimi wane ne daga banu taim ibn murra sayyidina abubakar na'am ahsan abubakar da kuma da kuma talha ibn ubaidillah dukkan su yan banu taim banu taim ibn murra na'am ya aba abdurrahman ya ce ya aba abdurrahman wani ita ce alkunyar abdullahi bin umar ya aba abdurrahman wani ya daga cikin girmamawa na'am ra'aytuka tasna'u arba'a na ganka kana aikata abubuwa guda hudu lam ara ahadan min ashabika yasna'uha ban ga daya daga cikin sahabbanka yana aikata su ba sahabbai anan yana nufin abokanka hmm. wanda kuke tsara ba almajiranka ba wato ban ga daya daga cikin yan uwanka sahabbai shi ma yana yin su ba wato kun yi ka saba musu na'am qala ma hunna ya jurayj yace menene waɗannan abubuwan ya kai ibn jurayj qala yace ra'aytuka la masu min al-arkan illa al-yamaniyayn naga baka shafa wani rukuni daga cikin rukunan ɗakin Allah illal yamaniyai ni sai waɗanda suke na Yaman ne rukunin yamani da rukunin hajar al an kira su yamaniyai saboda su ne a kudu su suke fuskantar kudu da ɗakin Allah ko su ne suke fuskantar kudu da ɗakin Allah inda in ka sa ƙofar a gabas ɗinka kaga inda yake yaman inda yake yamin ɗinka su ne hajarul aswad da rukunul yamani eh, na'am wannan ɗaya kenan ah. na'am wa ra'aytuka talbasu ni'ala sabtiyya kuma as-sibtiyya kuma naga kana sanya wato takalma na faɗe as-sibtiyya waɗanda suke na wato fata wadda aka goggoge ta ta zamanto ni imtatta al'adar larabawa suna idan fata da ake yin takalma da ita suna barin gashin a ciki kama fatar akuya ko fatar rago in aka yi takalmi sai a bar fatar a ciki an gane eh eh gashi afwan ba fatar ba gashi suna barin gashi sai a sa takalmin da gashin sa to amma idan aka cire gashin aka jemi shi fatar ta zama to mai laushi aka yi takalmi sandal da shi to wannan sai yawanci mani imtani suke sashi abinda yake nuni ne ga zima to an kasance a da a lokacin mutanen tsa'if su a can suke zuwa suke ake yi irin wannan amma sauran saboda ba wadata kawai daga an je mai daga an je fatar akuya ko rago kawai sai a yanyanka sai a yi fada da shi da gashin a jiki na'am to shi ya ce na ganka kai kuma kana sa irin wannan takalmi wanda ya nuna yawan yawan sahabbai saboda rashin wadata a lokacin ba sa sa irin wannan amma kai kuma na gashi kana sa wannan takalmi na ni'ima na'am wa ra'aytuka tasbughu bis-sufra kuma naga kana tira wato tufarka bis-sufra da wato launi wanda yake fasufasi launi wanda yake fasufasi wato yalo wannan wajen turawar gashinsa ne ko tufarsa ne a zahir dai tufa ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya tura gashinsa na'am wa ra'aytuka idza kunta bi makkah kuma na ganka in ka kasance a makka A ahallan nasu idza ra'u al-hilal mutane sai su sai yi ihlali wato sai su shiga harami za su yi aikin haji idza ra'u al-hilal idan suka ga watan dhulhijja wato mutanen da suke makka idan aka ce watan dhulhijja ya kama duk da lokacin fita arafa bai yi ba sai su harama da haji sai labbaika allahumma labbaika hajjan su zauna har kwana takwas har sai ranar taruya sannan sai afta haka mutane suke yi to shi kuma a to shine yace naga mutane yayin da suka yi haka eh, lam tuhilla lam tuhlil na'am walam tuhlil anta walam tuhlil anta kai ko baka yin harama hatta ya kuna yawon tarwiya har sai ranar tarwiya ran takwas ga wata wato sai ka zauna a maka mutane duk sun yi harama kai kana cikin kayanka mutane ana talabbai kallahun labbai kai ko ba ruwanka kana cikin kayanka har sai ranar tarwiya ranar fita mina ranar takwas ga wata sannan sai kai kuma ka yi harama na uku kenan na hudu kenan na hudu kenan ko su ne hudu din ko to shi ne guda hudun ya kawo su na'am faƙala abdullahi ibn umar to sai abdullahi ibn umar ya ce amma amma dangane da rukunan ɗaki فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا ركنين اليمانيين ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafan wani wani rukuni daga cikin su ba sai rukunan nan guda biyu na Yaman wato shine ruknul yamani da ruknul hajar al-aswad ruknul yamani ya shafe shi ya kabbara ruknul ruknul yamani ka ya shafe shi ya kabbara ruknul hajar al-aswad ya shafe shi ya sumbace hannu ah. na'am وعما النعال السبتية أما واتو yake na كنا fata da aka cira gashinta. تشير غاشنتا فإني to ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya takalma na fade waɗanda suke babu gashi a cikin su wato babu gashi a kansu a cikin fatar su kuma yana alwala a ciki wato ba tare da ya cire su daga cikin kafa ba kusan faɗa ɗin da ake faɗa ba faɗa sau ciki ba sandal shi ake nufi wanda ake yawanci haka ake ɗaure su ɗaura fatar ake yi har ta bayan ba kawai zira kafa ake ba kamar yadda muke takalmin faɗa yanzu shi kun san da yadda sandal yake ko to shine ni'al shine amni'al wanda ana ganin kafa bai rufe kafar bai zamanto sau ciki ba ana ganin kafa amma ana ɗaure shi to yana alwala ba tare da ya cire kafarsa daga ciki ba wato ya wanke kafarsa a cikin wannan takalmin fadan kawai yanzu kana da sandar ka wanke shi a ciki na'am fa ana uhibbu an albasaha dan haka nima ina nima nake son nima ina son in sanya su albasaha don haka nima ina son in rinka sanya waɗannan irin waɗannan takalma wa amma sufra amma sufra amma tiri da launi wanda yake kuma fatsu-fatsi fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha yana tira tufarsa da ita fa'ana uhibbu an asbuga biha to ni ma ina son in rinka tira tufafi na da su wato in sanya tufafi masu launi na'am wa amma al-ihlal amma yin haram rin ihlali ko yin talbiya fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ni ban ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin yana yin harama ba hatta tamba'ta bihi rahilatu har sai taguwarsa wato ta tashi ta miƙe to kun ga waɗannan abubuwa guda hudu ya nuna mana cewa sahabbai suna sabani tsakaninsu kuma idan suka yi sabani tsakaninsu ana komawa ne zuwa ga sunna kamar yadda ibnu umar duk hujjarsa yadda yake yayi abinda sauran ba a ga sauran sahabbai suna yi ba ne ya tabbatar da sabani kenan to bai ce abinda aka sauran suke hujja ne a kansa bai ce eto eh kan na zaman to na ware fa tunda an ce sauran ma haka suke niwa barin zo in bi su sai mai da abin ya zuwa ga sunna kowanne daga cikin nan abubuwan nan guda hudu yana gani yana gani yana da madogara daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam imma zahir imma nassan wa imma zahiran ko nassi ko kuma zahiri wanda yake mafi rinjaye amma dai na farko shine shafa ar al yamani da al hajar al-aswad kun ga wannan nassi ne annabi sallallahu alaihi wasallam su kawai ya shafa to kuma wannan abu ne wanda yake kiyasi baya shigar sa saboda haka dole ai koyi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kun ga nan ya nuna cewa duk wanda ya saba masa kun ga dole ya dawo daga ya dawo ya zuwa ga wannan kamar yadda muka gani su muawiya ibn abi sufyan da suka saba suke shafa ko ina suna cewa ai babu abin kauracewa daga ɗakin Allah da suka ji irin waɗannan hadisai duk sai suka dawo ya zuwa ga abin da aka ya tabbata daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma anni'al sibtiya wannan saboda wannan yayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to idan wannan shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda yake na ɗabi'ar jiki ko na ɗabi'ar tufafi babu wani abu wanda yake nuna aikin ibada ne to asali ba a ɗaukansa cewar koyi da shi a nan wajen sunna ne domin wanda suke ayyuka na jibilla na ɗabi'a ba za a ce akwai lada ba sai dai abinda malamai mu na suka tabbatar shine idan mutum ya yayi kasadi yi nufin yin wannan abin saboda soyayya ga abinda annabi saboda soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayya da halin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba abu ne wanda yake na ibada ba Allah zai bashi lada akan wannan yanzu wannan cewa ga irin takalmin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa yana sanya sandal kuma sandal ɗin da aka aka gya wato aka je mai fatarsa ta yi laushi kaga wannan kamar ka ce yana ɗaura zani ne ko yana rawani ko makamantan wannan akwai wani lada akan yin haka ko ka babu lada jumhurin malamai suka ce babu lada sai dai idan ka yi haka cewa laqad kana lakum rasulullahi rasulillahi uswatun hasana akwai abun koyi a cikin ku ga manzan Allah sallallahu a gare ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ya so ya yi shi saboda sansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu umar ya ce fa uhibbu fa ana uhibbu fa ana uhibbu an albasaha ina so in rinka sanya su saboda annabi naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa su to ni ma ina so in rinka sa su kamar yadda idan yana tafiya ne zai ce la'alla khuffan ya wa ala khuffin hanyar da ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ita ma wannan hanyar zai bi la'alla takun kafar raƙumina ya fada kan takun kafar raƙuminsa <laughs> saboda isa matuƙa wajen san abin da yake hadiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abin da yake a cikinsa babu wani aiki na ƙurba na kusanci ga Allah amma yakan yi to wannan mazhabar abdullahi ibn umar ne kuma waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewar sun yi wannan tafsil din cewa idan mutum ya yi abin da yake akwai Allah zai ba shi lada akan ta'asi da wannan niyyar tasa duk da ba aiki ne wanda za a iya cewa wannan aikin wato a mustahabbi bane tunda aiki na sunna jibiliya abin da yake nunawa halacci ma'ana ya halarta mutum ya sanya takalmi na ni'ima duk da yake a wancan zamanin mu ba za mu dauke shi wannan takalmi na ni'ima bane amma a wancan zamanin takalmi ne na ni'ima saboda ba wanda yake samu yayin wannan abu na uku kuma shine turi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana tura gashin gemun sa ba saboda haka hatta waɗanda suka ce mutum ya ga waɗanda suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sa yayi dan jaja jaja kamar an tura shi to ba wato ya tura gashin gemunsa wannan tura gashin ba turawa ba ne shafa turare ne ya sa daga ciki yar furfurar da suke ba su da yawa yar furfurarsa ba tafi goma sha bakwai ba kamar yadda ana sai kirga to wannan shi ta ɗanyi jaji-jaji daga turare ne ba sanya wani tiri ba ne ko a lalle duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a yi lalle a tura gashin mahaifin na abubakar amma kada a sa baki kada a sa ya ake ce ma baki ba dais ba ne baki nake cewa baki bayan yunku menene suke ce masa shuni kada a sa shuni kada a sa baki shuni shine yake baki din yace kada a sa shuni eh. to amma tufarsa yana sawa to tufar a mayar da ita a turata yana daga cikin tufar ni'ima shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya ta lokacin ihrami to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ma yake yi abdullahi ibn umar to kaga wannan ma ita ma sunna ce jibiliya sannan na karshe al-ihlal yaushe ya kamata ga wanda yake makka yaushe zai yi harama shine ibnu umar yace to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi harama da hajji ba sai lokacin da ya hau abin hawansa to shi kuma ba zai yi harama ba sai ranar tarwiya ran da za a fita eh, eh, ran da za a fita zuwa arafa to waɗansu malamai kamar yadda yake a matabar malik sun yi ta tawassut suka ce ga wanda yake ɗan makka cikin mutanen makka to idan watan zulhijja ya kama to mustahabbi ne gare shi harama wanda yake kuma ga dan ba dan makka ba to sai ya jira sai yawon tarwiya amma babu dalili da za a ce mai ɗan makka su ihrami kafin ranar tarwiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce tamatta'u bi hillikum qabla ihramikum ku ji daɗi da wato halinku na halacci na halal na fita daga cikin na rashin ƙaidin ihrami kafin ku shiga ƙaidin ihrami to kada mai mutum zai sanya ma kansa ƙaidi na ihrami tun kafin lokacin da ake bukatar yayi yayi saboda aka sai sai idan kamar yadda ibn matabar ibn umar take sai ranar tarwiya gabaki daya wato shine lokacin daidai da mutum zai yi to shi abdullahi ibn umar wannan yayi hujja da shi bidalil da abin da yake zahiri da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da ya harama lokacin da ya hau dabbarsa dan haka shi ma baya yin harama sai ranar tarwiya ah, har yanzu akwai sauran hadisai a wannan babin ko a ce kuma lokaci ya kare ai guda biyu ne ba ma karasa ba mu karasa na'am wala haddathani an malik kuma yace ya zanta mun hadisi an malik an nafi daga nafi anna Abdullahi ibn umar cewa Abdullahi ibn umar kana yusalli fi masjid dhul ya kasance yana sallah a masallacin dhul sannan ya fito daga masallacin fayarkab ya hau kan taguwarsa idan taguwarsa ta miƙe da shi a harama sai ya harama to kunga haka malik yake fitar da amal in ya kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo fi'ilin sahabbai dai nuna kan cewa wannan hadisin ba a share hukuncinsa ba kuma wannan hadisin ba a bashi wata ma'ana daban ba wata fassara daban ba to shine da haka yake tabbatar da al'amal na'am qala wa haddathani an malik kuma yace ya zanta min hadisi daga malik annahu balaghahu cewa riwaya ta riske shi anna abdul malik anna abdul malik ibn marwan cewa abdul abdul malik ibn marwan ibn al-hakam al-umawi ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya ahalla min indi masjid dhul Ya yayi harama daga in daga nan masallacin dhul-hulaifa yayin da dabbar yayin da taguwarsa ta miƙe da shi kuma abana bin Uthman ɗaya daga cikin manyan malaman madina ɗan sai jina Uthman bin Affan a A yuthiqa na'am ashara Shi ne shine yi masa ishara da wannan saboda haka kaga aikin khalifa shi ma kansa ya gina shi akan fatawar malaman madina hmm. duk wanda yake nuna wannan shi ne al'amal cewa yayin da mutum dabbarsa ta miƙe da shi ya haukan dabbarsa lokacin da zai harama to mu yanzu sai a ce idan mutum ya shiga mota in aka shiga mota ana tashin motar in ka shiga ka zauna a kan mota sai an tashi injin ko kuma sai an tashi injin ba <laughs> ah, taguwa ta miƙe waɗu rumana ka zauna ka san tafiya za haka ma an ka shiga mota ka rufe kofa shi ne ta miƙe ɗin ba sai ta kama motsi ba ba sai an tashi inji ba inda ka rufe kofa Eh. ne ba zama ake dan hutu zama ake dan ai tafiya to lokacin da ka zauna sai ka yi harama na'am da sai Allah ya kai mu insha Allah sai mu Allah ya kai mu darasi na sati na sama insha Allah bi idnillah sai mu darasi mai zuwa na'am akwai tambaya alaikumus salam na'am a da mutum ya sanna asuba asibafin da da da na a sa da farko kenan a hajji da kuma sai da na asuba din nan za su zai masa kawai ke daura da sauran na askar ba wani masa ba ta ya kara karanta hali shi wannan eh, eh kamar abin da suka shiga wanda wanda ambatonsu ya zo a kan cewa wanda ya faɗi wannan da safe da yamma idan kuma ya zama cewar kuma suna cikin azkar da aka ce wanda za a yi bayan kowace sallah bayan sallar asuba in sun shiga ciki za su shige mutum na'am to da kamar karanta ayatul kursi muke karanta da bayan sallah bayan sallah asuba kuma da ya yayi ta bayan sallah da kuma daga cikin asarar salatin da lokacin ne wannan ya wadatar kamar yanda sallar tahiyatul masjid takan zamanto ta wadata kamar yadda sallar rakatayn rakatayn fajr takan zamanto ta wadatar da tahiyatul masjid na'am na wanda ya ce menene matsayin kasuwancin yanar gizo na bitcoin gold da ire-irensu a musulunci allah ya saka da alkhairi na? eh na gaskiya na amsa na amsa a ji a nema a ciki da zai na yi dogon bayani lokacin sosai na akwai karatun inda lokacin da na amsa eh, a cikin karatun da muke na bukari na wancan satin nema ina ko? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات نسألك الدار